da jimbinawa a gare shi subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga siyayyen halitta da dukkanin mutanen gidansa alayensa masu tsarki matayensa masu daraja da sahabbansa masu girma waɗanda suka taimaka masa wajen isar da saƙon Allah har ya zo zuwa gare mu yau Allah ya daɗa tsira da aminci kafiyayyen halittar da dukkanin bayan Allah da suka biyo su da kyautatawa yayan uwa masu albarka ba mu gushe ba muna cikin wannan wata shi ma mai albarka watan sha'bana watan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yawaita azumi da ibada a cikin sa barbadan iko dama kuma shi haka yake alaihi salatu wassalam aisha ta ce wata ran zai ta azumi sai mace anya yaku annabi yana samun dama ya huta in ta zo ya kuma wata ran ya ta shan ruwa har muka ce kai yana samu yana azumi kuwa kullum annabi yana tsakiya alaihi salatu wassalam kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas annabi yace wata ne da mutane suke gafala a cikin sa shirin su da tunanin su da mafarkin su baya dawowa gare su sai ɗan kaɗan tunanin su me za su ci me za su sha me za su ɗaura a jiki me za su tsaya wa yara na sallah duk anan tunanin su yake ƙarewa amma shi manzan Allah yana da sika yana da trust da ubangijinsa da haka baya ga fala alaihi salatu yana yawaita azumi da fuskantar wannan wata da sharar fage na ibada don watan ya zo ya same shi ya gama shiri sai dai ya shige shi kawai cikin dagewa da nema saboda ramadan fursa wata dama wani opportunity ne da ubangiji ta baraka wata alayaban don mu amfani da shi don mu yawaita wa kanmu ayyuka nagari domin ya gafarta mana ya yawaita ladanmu mu riski bayan allah da ba za su iya zuwa kusa da su dama ce idan ta riga ta kusa to ba za ka sake dawo ina waɗanda suka gabace mu kuma sun riga Allah ya karɓi rayuwarsu yanzu ba za su riski wannan wata ba haka kuma da yawa daga cikinmu ba za su riske shi ba ya zallabe ma kafa fazzan fi rajabi hatta asarafahu fi shahri sha'bana faqad azallaka shahri sawmi huma fala tusajirhu aidan shahri isyani utlu kitaba wa sabbi fihi mustahida fa innahu shahru tasbihim wa qur'ani كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاتل الداني ومؤدب بثياب الإكل يقطعها فأصبحت في قد أثواب أطفاني حتى متى يسبه الإنسان حتى متى يأمر الإنسان مسكنه مسير مسكنه قبر للإنسان متى نيلو كسن وطن دا وانسان وطن أنا تاردسو an yi azumi tare da su bane kuma Allah ya karɓi rayuwa ma'ana kai ma ka sani in Allah ya kai ka wannan wata to ka sani dama ce Allah ya baka wata kila shekara mai zuwa ba za ta rike ka ba illa wa anta fil qabr fa ce kana cikin kabari kana cikin wanda za a je a binne daga kai sai halin ramadani dama ce da idan waɗannan kwanaki da suka rage bai wuce sati biyu ba ko ƙasa da haka magabatanmu suna nutsuwa su fuskanci wannan wata da wani irin fuskanta mai ban mamaki saboda lokacin ɗaukar ibadar ya kusa wallahi alƙazi iya yake cewa har har sallah ta yau da kullum sallolin farilla sallar juma'a magabata idan lokacinta ya taho jikinsu canjawa yake cewa lokacin amana ya kusa lokacin ganawa da Allah ya kusa jikinsu yana canjawa yadda ka san an maka albishir cewa shugaban kasa ce ka zo ka gan shi karfe goma na safe me kake da sauran wani irin shiri za ka gwamna ya ce yana son ganin ka ku haɗu karfe goma sha ɗaya na yau dole za ka yi wani shiri ya za ka fuskanci gwamna da wata irin shiga da wani irin tunani me kake tsammani zai biyo baya kila za ka ji wani tunani wannan dan uwanka ne abin halitta ba zai iya ɗauki maka talauci ko kaza ko arziki ba kawai kana sa rai dan uwanka ne da Allah ya daga shi a kanka yace yana so zai ganka yana son ku gane sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wallahi aka ce idan lokacin sallah ya kusa yana duba wata ya duba rana ya ga lokacin sallah ya kusa daga nan jikinsa zai san a ce ya abata mun ga yanayinka ya canja ya ce lokacin da za a ba da ibada ibadar sallah wacce sama da kasa da duwatsu suka kasa ɗauka mu muka ɗauka ya kusa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman sai ka tun daga nan ya fara tunta har yanzu ya tsaya a gaban Allah a cikin tunani a cikin khushu'i a cikin tsoron Allah yana gama sallah sai ya ji shi yayi wusuli zuwa ga Allah gaba daya gana wata tabbata ga ubangiji sallah ta zame musu dadi to haka azumi idan azumi ya taho watan ramadana ya zo suna yawaita addu'a da shauki da fatan. cewa Allah ka sa da mu da Allah ka isar da mu wata suna ta addu'a suna farin ciki Allah zai kai su Ramadan suna murna da gabatowar Ramadan suna farin ciki da watan ibada suna farin ciki da watan da ake bude kofofin sama a rufe kofofin wuta a bude kofofin aljanna Allah yana cewa ya baji alkhairi aqbil wa ya baji sharri aqtir ya mai neman alkhairi ga fa lokaci yayi ya mai nufin sharri kuma takaita da Allah ba lokacin ka bane abdin suna shauki suna fata suna bege ubangiji Allah ya kai wannan wata suna yi masa shiri na musamman shiri na farko da suke yi shi ne yin sulhu da ubangijin gyara zukatansu saboda in ibada da zaka shige ta babu gyaran zuciya babu shakka Allah zai iya watsi da kai zuciya ita ce mahallin nazar gurin da Allah ke kallowa yake yanke wa mutum ɗan adam hanzari yake yanke masa hukunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu ruwan Allah da sura cikin ku waye siriri waye kato la wala ila ajsadikum wala ila suwarikum ba ruwan Allah da fari baki balarabe bakar fata yana kallon zukatun ku ne kawai walakin yanzu ila su waye mai kyakkyawar zuciya wake nufin mutane da alkhairi wane ne zuciyarsa ke cike da tsabta? waye zuciyarsa ke cike da datti sai ubangiji ya yanke hukunci a in watsi ne ya yi watsi da shi in wanda zai fuskance shi ne ya fuskance shi kuma sunnar Allah tabaraka wa ta'ala ta gabata ta gudana duk mai kyakkyawan zuciya wallahi Allah baya so zarta shi haka khadijatu radiyallahu anha ta gaya wa mai gidanta manzan Allah tun bai zama annabi ba ta san ta san halinsa ta san kyan zuciyar shi ta san ayyukansa na alkhairi yana zuwa ce kai ni fa na shiga wani yanayi na yi gamo da mutumin da ban taba gani ba ta ce kalla ni fa ina jin tsoro a karin kaina ta ce la la yusallika Allahu abada ba yadda za Allah ya tsosarta ka kai ne kaza ne kai ne kaza ne kai ne kaza ne wallahi Allah ba zai cutar da ka ba la yukhzika Allah abada kana sadar da zumunci kana taimako a unguwa kana kaza kana kaza wa innaka latasulur rahim wa tu'inu ala nawahib alkhairi wa taktub almadum wa tukri dhaifa to da haka tana gaya masa halayenta da irin kyan zuciyarsa alaihi salatu dan ta nufar da shi kuma ta san sunar Allah guda ɗaya suna kokarin gyara zuciyarsu da kyau saboda Allah madaukakin sarki sanda aka kama ribatattun yaki asara bada. Allah yake da annabi ga ya musu iya alamun lafi fi qulubikum khayra kulli man fi aydikum min al-asra ga ya waɗannan da suke hannun ku ribatattun yaki nan sabaya da aka kama wallahi iya alamun lafi fi qulubikum khayra in Allah ya san akwai alkhairi a zuciyarku yu'tikum khayran lima ukhidha duk abin da aka karba daga gare mu na fansa ko na kaza ubangiji zai ba ku alkhairin da ya kuwa kuma ya gafarta muku zunuban ku in Allah ya san akwai alkhairi a zuciyarku zai ba ku mafi alkhairin abin da annabi ya karba a hannu ya karba abun ya karbi kudin fansa da sahabbai suka ba da shawara kar ku damu in Allah ya san alkhairi a zukatan ku zai ba ku alkhairin da ya fi wannan Ma'ana da ya alkhairin da ya fi wannan Allah ya nufe su da shari'a Allah ya nufe su da aljanna Allah ya nufe su da alkhairin da har abada ya fi abin duniya ita ce shari'a alƙasin ibn muhammad jikan saidina abubakar muhammad ibn abubakar yana daga cikin manya-manyan malaman madina da ake lasaftawa guda bakwai a zamanin tabi'ai waɗanda suka karantar da su al'imamun zuhuri malamin imam malik to su ne kuka ha'u saba manyan malamai guda bakwai wanda wani mai waka ya waki sai sai idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin ruwayatuhum laysat anil ilmi kharija fa qul ubaydullah urwatu qasiman sa'idin abubakarin sulaimanu kharija an gidan zai dubin kharija to akwai alƙarfin ibn bayan allah ne mutane kirki masu san alkhairi ga kowa amma duk da haka abin mamaki ɗaya daga cikin almaduransu abdullahi ɗan mubarak alkurasa ne allah ya ba shi kaso da rabo na alkhairi a cikin duk wata ɗabi'a da ka sani ya yi nisa ya yi suke a kansa sadaka za ka same shi gaba azumi ibadar hajji ibadar umara kyautata wa mutane komai ya yi gaba sai Allah ya sa masa kuma ƙauna jama'a na san shi na ƙaune shi abdullahi da mubarak idan ya zo gari fitowa ake har mata ana lekowa daga cikin gida ana wane ne ibn mubarak man huwa abdullahi ibn mubarak yara da manya kura na tashi ana gudu ana so a ga abdullahi dan mubarak kame da imamu zahabi ke fara har wata daga cikin bayi bayin shugaba amirul mu'minin na wannan lokacin tace wallahi hadha huwa al-mulk la mulku haruna wannan shine hakikanin mulki ba mulkin harunar rashid ba wanda ana so a tara mutane sai an biyo su da bulala da sanarwa jama'a ku zo sarki zai yi magana shi ko ta za ce ka abdullahi dan mubarak zai zo wannan majalisi yi magana kaga takalma ana tsinkewa ana gudu mutane sun taru dubbai ana so a saurare shi Allahu akbar ba kudi zai ba su ba ba komai ba sai alqasim ibn muhammad yake cewa wai menene sirrin da yasa ubangiji ya fifita wannan bawon Allah akan mu ba yana tambaya ne dan matsala ko hasada a yana so yasa ma huwa sir limaza fuddila hadha ar-rajul alaina in kana yusalli illa lam yusalli in yana sallah kuma muna sallah in yana sadaka muna sadaka in sai wanda yake mu ma muna yi in goma ran sai muna yi in kaza ne muna yi yace ban san me yasa Allah ya tsaya shi akan mu lasu adari yace ban gano haka ba ashe akwai wani sirri da ke cikin zuciyarsa tsakaninsa da ubangiji la wanda ya fi ya ce muna zaune da mu da shi a ɗaki da daddare muna tattaunawa sai a ci balbal fitila sai ta mutu a cikin ɗan sakwannin nan kafin wani ya tashi zai kunna ashe idansa ya cika da hawaye gemunsa gaba ɗaya ya jiki da ku ana kunnawa ya ce sai na ga gemunsa ya jike gaba ɗaya da hawaye نفي الله أكبر بهذه الخشية فضل هذا الرجل عليه بسلاح القلب فضل هذا الرجل عليه نفي وين me yasa ka kuka yace wallahi da fitilar ta ɗauke ba abinda zuciya ta fi illa duhun kabai zulmatul zan da aka ɗauke wutar tunani na wannan duniya muna cikin ɗaki ba wanda ke ganin junanmu yaya kuma idan a kabari aka binne inda babu alamar haske ko ɗin wai masoyi ne ke dubawa ko za ya ga an manta cikin ramin nan duk ne rai sai ya shiga ya fanta. ba haka yace ba masoyi ne ki ga wani guri san ba a fishe ba kulike wai kulike ta haka wani mawaƙi rabi usman ba ya faɗa shi ma ya rasu Allah ya ji kai yace ga wani guri san ba a leke ba wai din nisan jifa ai kasa je in zuma su faɗar zai cikin ramin nan jin mai rai sai ya shiga ya kwanta to za a zo a binne mutum a sa kaza a sa kaza a sa kaza a liƙe a kawo ƙasa a kwaba a sake liƙewa sannan a binne mutum a tafi a bashi sai ga shi sai aikinsa sai halinsa sai abin da al'ummar musulmi suke masa addu'a yace mu ba tunaninmu bai tafi zuwa wannan tunanin ba yace wallahi da gyaruwar zuciya da kyan zuciya da tsarkake zuciya shi sa ubangiji ya daga shi sama da kowa abdullahi bin mubarak saboda haka yayan uwa wannan na daga cikin sirrin da magabata ke kokarin gyara zukatansu duk sa'ad da azumi ya taho a tsarkake ta daga hasada mugunta kyashi jin haushin kowa ya zanto Allah ka nufa kuma Allah ta'ala zai nufe ka kai ma da rahmatsa Ar-Rabi ibn Sulaiman almajirin Imam Shafi'i ne rahimahullah Imam Shafi'i ba shi da lafiya yana kwance yana daga jikinsa da kyar rashin lafiya da zai rasu wannan almajirin nasa yana da ladabi sosai ya ce wallahi ban taba shan ruwa a gaban imamin Shafi'i bai yana kallo mahtara'atu shurb al alhamri wa shafi'i yanzur ilayya in daga kofi ina shan ruwa a gaban shafi'i ban iya yi saboda kurjinin da girmama shi haibatan lahu yace idan muna gabansa sa yace kunna na habuhu haibatar hamir muna ganin kurjinin kamar a gaban sarkin garin mu muke to shi ma imamu shafi'i haka ya yi ladabi ga malaminsa shaikhinsa shaykhin sa imamu malik imamu shafi ya ce wallahi ban taba buɗe littafi a gaban imamu malik da ƙarfi ba don kada ƙarar takardar buɗewar littafi ta tattayi wa imamu malik tasiri ya ce kuntu uqallibul waraqa qalban khashifan raqiqa hatta la yata'athar biha al-imam malik in zai buɗe littafi a hankali yake buɗe littafi kada Malik ya ji ƙara kasa dame shi subhanallah wanda ya zo ya kwanta ba da hafiya sai arrabi ibn sulaiman ya shigo yana so zai masa addu'a sai ya ce qawwallahu da'afaka ya imam qawwallahu da'afaka ya imam Allah ya karfafi rauninka ya imam sai imam shafi ya ce ya rabi in Allah ya karfafa raunina ai kashe ni zai sai in mutu ka ce dai shafa Allah Allah ya yi maka sai ce wallahi ya imam na rantse da Allah ba abin da ne nufi game da wannan addu'a sai alkhairi yace na rantse da Allah inda zagi ne ya fito daga bakinka ka zage ni na rantse da Allah ba abin da zan zata sai alkhairi kace shi saboda abin da na sani game da kai subhanallah yace wallahi law tabattani ma aradta biha illa alkhair yace ko zagi ne ya fito daga bakinka ka zage ni na san alkhairi kace shi kadiba yadda waɗannan bayan Allah yau tsakanin mu ma mu almajirai fa haka muke ballantana wani tsayin siyasa ko wata gama garin mutane ballantana 'yan duniyar yau kowa bai san ɗan kowa bai kyan kowa bai san ya ga gaban ɗan kowa bai so ya ga gabansa ya ya gaba wannan wata irin rayuwa ce idan da Allah ya laika zukatan mu fa ya ga mutanen kirki ne mu da gaske wallahi da tun ya gyara kasan wallahi wallahi wannan shine sirrin rashin gyaruwar kasar iya alamin lahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma yaro da babba da shugabanni da na kasa da mu da kowa illa man sai wanda Allah ya tsare ɗaiɗai ne masu dukiya mai kyau ɗaya ne masu tunani mai kyau babu yadda za a yi ƙasa irin wannan da take tafiya a wannan yanayi abubuwan da ke faruwa a cikinta wanda duk duniya an yi ittifaki duk duniya wallahi abin da ke faruwa irin wannan ƙasa baya faruwa a wata ƙasashe na rashin imani da rashin tausayi da kashe bayan Allah kuma a ci gaba da harkoki kamar ba a yi ba ko a jikin mutane don wani a kashe mutum ashirin mutum talatin a yau gobe ma za a ci gaba da harkar wannan ya tsara wani wuka wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya yi kaza ka so da haka ina kira gare mu baki daya kafin wannan ramadana ya zo mu rika koyi da magabatun wajen yadda suke gyara zukatan su tsarkake ta ba gaba ba hasada ba tun mutuncin kowa ka yi wa kowa kyakkyawan zato sawa'un ko a siyasa ko a wani fati kake ka yi wa kowa kyakkyawunsa ka yi wa kowa adalci haka dukkanin wasu ƙungiyoyi na addini kowa a yi masa kyakkyawunsa duk abin da ya fito daga bakin wani in akwai inda za a iya ajiye shi a gudun alkhairi a ajiye shi to a ƙila ka zaike yake nufi ƙila ka zaike yake nufi ƙila ba da ni yake ba ƙila kaza ƙila kaza idan alkhairi ya yawaita a cikinmu ubangiji ta Allah shi ma zai waiwaye mu da alkhairi sai kaga wannan ibada ta zo Allah ya waiwaye mu ya kalle mu ya kuma yi mana duk abin da muke so ta bara muna roƙon Allah ya sa mu rufi wannan watan a cikin alkhairi Allah ya sa mu rufi wannan watan a cikin nutsuwa Allah ya sa mu rufi wannan watan ya ba mu ikon azumtarsa ya ba mu ikon tsayuwarsa ya hore mana duk abin da za mu biya bukatunmu abin da za mu ciyar da iyalanmu abinda za mu yi sadaka da shi abinda za mu taimaka wa makwabta sannan ya uwa muna addu'a da bakin ku mai alkhairi ga da dama da da suka rasu a cikin wannan unguwa ta mu mai albarka da mata da maza da wanda kuka sani da wanda baku sani ba duka mu ne musu addu'a ubangiji Allah ya kai haske kabarin daga ciki akwai wata baiwar Allah da muka yi masa sallah a nan kusa da gidan dattijo Allah sarki sani wadda Allah ya mata rasuwa a wancan sati da ya gabata mune masa addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya mata rahama haka kuma Dr. Abubakar Baba dattido. sai daga cikin iyayenmu na wannan gari mai albarka muna sake jaddada masa addu'a Allah ya kai rahama kabarin shi ƴaƴansa da zuriyar shi ubangiji Allah ka tsara musu albarka da tarbiyya Allah ka haɗa kansu baki ɗaya iyayenmu da suka rage waɗanda suke da rai ubangiji Allah ya kyautata karshen mu da muke bayan su Allah ya ba mu rayuwa mai albarka da kuma albarkacin addu'o'i da suke mana baki daya iyaye mu baki daya da malaman mu da suka rene mu suka tarbiyantar da mu Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka kai haske kabarin ubangiji tabaraka wa ta'ala ka karbi addu'o'i mu baki daya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina